babu izininsa duk waɗannan hanyoyi haramun ne musulunci ya ce kalkishi fil bayni wa shira'i wal ijara wa nahwiha da hajja makamantan kamar dillalan gidaje a sai da gida miliyan kaza ya taho ya ce wa mai gidan ai an sai da shi dubu ɗari biyar ne abin da ya samu a kai haramun jama'a mu bai da hankali Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yayi kira kiran yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani haka kika yi imani to ka saurari da Allah ya faɗa la ta'kulu amwalakum bainakum bil kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta kada a samu cuta a tsakaninku Allah ya haramta don haka waɗannan hanyoyi baki ɗayan su Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di yace haramun ne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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته domin mu samu ƙarin natsuwa da kwanciyar hankali da kuma mayar da hankali da sauraren wa'azi da zai biyo baya za mu fara sauraren karatun ayoyi daga alkur'ani mai sarki daga ɗan uwa alaramma shek abubakar ruwa bunza dangane mai gudani a karmaka Allah Allah ya taimake mu da gudani ya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها فيها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وإن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته وفضله تتنزل البركات أيو wannan safiya mai albarka safiyar asabar 21 ga watan rajab shekara ta 1431 wanda ya daidai da uku ga watan julai na shekara ta 2010 Allah ya albarkanci wannan makaranta ta Abdullahi bin Mas'ud da wannan masallaci na abu huraira da ɗaya daga cikin baƙi malamai waɗanda suka halarci wannan gari namu na sakkwato duk wata magana da zan yi haƙiƙanin gaskiya ina ganin kamar za ta zama shamaki tsakanin ku da malam da kuke jira don haka ni na ajiye magana ta abinda zan ce kawai malam zai magana ne dangane da zamantakewar ko kuma aure da zamantakewar ma'aurata a musulunci ya aure yake menene matsayinsa watakila tarihinsa zamantakewar ma'aurata a zamanin farko zamantakewar mu ta yau matsalolin mu na aure ya za mu yi mu gyara wannan duka na bar malam da kayansa wa util qausa bariha idan ka samu wanda yake sai alƙalami to ba dole ne sai kai wannan aiki da sai ka bar shi yayi ba haka ne zai yi rizalin duk wata magana da nake ni yi sai bayan a Allah ya riga ya gama gabatar da muhazararsa kuma da mun dai gashi za mu fara a makare za ka za mu ba shi minti 15 malam muna son karfe 11 tik yanzu sai karfe 12 domin mu samu ko tambayoyi guda 70 haka mu zaba daga cikin tambayoyin su sai ka amsa musu a karmakalla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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masjidu abi huraira wato masallaci da aka yi walakadi da sunan shahararren sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam computer da ta tattara mana wato hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma cikin wannan kafetaccen gari na Sokoto ba dan komai ba sai saboda gabatar da lacca ta mata tun lokacin da malami na kuma mai gidana fadilatu doktor almaki almadani malam mansur ibrahim sokoto ya kira ni a waya ya ce malam kabiru ka yi shuka kuma ka bata baka zuwa ga mata ban ruwa na ce ban gane ba ya ce ka shuka sunna a sokoto kuma tun daga ramadan ka ke ka shigo cikin garin sokoto na ce to gaskiya ka'ida guda ɗaya nake da ita sokoto na kan yi ramadan tafsiri a ciki to wannan sa a shekara ban zuwa sokoto idan ba ziyara ta zumunci ba sauran kwanaki shekara kuma sai ayi hakuri sauran jihohi a bamu dama mu je mu musu mu isa musu da sakon da ya kamata mu isa to amma da yake shi a matsayin sa na malami na magana ta ba shawara bace umurni ce yace ba maganan daga kafa wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne in tattaro ina wala in tattaro to lokacin da yake mu wannan magana ina kan hanya ta zuwa kasa mai tsarki domin gabatar da ibada ta umra nake to ana gafarta a amma hakuri zan tafi Saudiya amma in Allah ya da bazan wuce kwana goma ba zan dawo ina Saudiya ina Madina mahaifar Annabi wato ainihin inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina kusa da haram na Madina sai ga shi ya sake bugowa ya ce ya maganan dawowa yaushe zaka dawo kuma yaushe zaka iso nace amma da ya hakuri na iso tukunna sai mu sa rana to bayan na iso Allah ya ba mu iko muka sa wannan lokaci lokacin da ya mun yake gaya mun baramiji da za a gabatar sai sai na ga har da ta mata duk wa'azi ba wa'azin da yake ban wahala kamar wa'azin mata saboda suna da kurjini da yawa to amma babu yadda na iya tunda malam ya ce sai an sai dai fatan Allah ya sa alkhairi a ciki malam ya ce za mu magana akan abin da ya shafi aure da kuma zamantakewa da ta shafi aure abubuwan da ya ambata kowanne a ciki yana bukatan darasi ne mai zaman kansa da ba zai gaza awa ɗaya ba kamin a fahimci inda aka fuskanta to amma na san bamu da lokaci lokacin da muke da shi awa ɗaya ce tallin tal a sanadiyar haka bari mu samu ko da dan wani bangare na wata aya da nake ga wata kila a takaice za ta iya tattaro wasu daga cikin masail da malamin magana a kansu, to amma kamin nan ana rama ko ta aya da za karanta mana a suratul baqara sai mu tinki inda muke bukata a ciki Allah madaukin sarki yace uhilla lakum laylatul siyami rafatu ila nisaikum uhilla lakum laylatul siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alima Allahu كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم نعم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر wato farkon musulunci yadda a cikin watan azumin Ramadan lokacin da ake azumi yadda bai halatta mutum ya kusanci matarsa da rana ba to da daddare ma haramun ne idan azumi ya zo ka'ida ce dole ka kaurace wa iyalinka azumin gaba daya to wannan ya sa an samu su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dokar ta yi tsanani suka gagara kiyaye ta to bisa wannan sai Allah madaukakin sarki ya kawo al'umma sau biyu Allah ya ce hilla lakum lailatul siyamir rafatu ila nisaikum an halata muku a cikin azumi daga dare an halata muku ku kasance iyalanku sai Allah ya ce hunna libasul lakum su mata yankun nan tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare ku malamai suka ce wannan gaba hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ita kadai ta tattaro dukkan matsalar da dan adam yake bukata kan abin da ya shafi aure ina fata ana ganewa malamai suka ce abu na farko yana karantar da mutane muhimmancin auren karan kansa domin an ce hunna libasul lakum mata tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare ku. me ake shi tufafi shine sutura da ɗan adam yake sawa ya rufe tsirkin da ita ko ba haka ba to an ce matar ka tufafi ce a gare ka kenan wanda bai da mata yaya yake tafiya ba ku an samu ba na'am kirara yake tafiya an ce miji tufafi ne ga mace to kenan mace gwauruwa wacce ba ta da miji yaya take tafiya tun da ba ta da tufafi sai da wannan shi kadai ya isa ya nuna wa dan adam cewa aure yana da kima yana da me yana da daraja da aka kai matsayin da aka siffanta shi da tufafi mace tufafi ce ga namiji namiji shi ma tufafi ne ga mace wannan ne dalilin da yasa zaka ga duk wanda bai da aure rayuwarsa tana da matsaloli da yawa tana da matsaloli ta fuskar lafiyarsa tana da matsaloli ta fuskar kwakwalwarsa rayuwar na da matsaloli ta fuskar wato ainihin tunanin shi ta fuskar tattalin arziki ta fuskan ibada ta fuskan addini ta fuskan neman lada ta kowace fuska da ka sani wanda bai da mata yana da matsala haka matar da bata da miji tana da matsala yana da matsala ta fuskoki masu yawan gaske kamar yadda na ambata na ce yana da matsala ta fuskar kwakwalwarsa malaman psychology sun ce daga abin da ke kawo ciwon hauka akwai tsawon gorantaka idan gauro ya gaurantu ya gaurance ya riƙe ya riƙe to sai ya fara yawan mantuwa in ba dauki mataki ba daga nan sai ya tazarce Allah ka gafarta mana sannan yana da matsala ta fuskar jin daɗin rayuwarsa shi yasa zaka ga mai mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada ne mara mata bai da natsuwa saboda aure shine yake bada ne an goya ji ce mai mata bai da natsuwa yake kai akwai gyara a cikin wannan magana na'am mara mata bai da natsuwa me yasa mara mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada ne shine wanda yake bada natsuwa daga lokacin da aka ce mutum bai da iyali za a ganshi cikin taraddadi da fargaba da rashin natsuwa shi yasa a kauye in an ga yaro yana rashin hankali sai a ce a masa aure zai nazo kuma idan aka masa auren sai ka ga ya ka rasa yadda aka yi kenan aure yana bada ne yana bada natsuwa yanzu dukiyarka in baka da mata abinci ba mamaki sai a restaurant zaka ci baka hada abincin da iyali suka dafa a gida da abincin da aka dafa a hotel ko ana yi hadawa bar ma abincin karan kansa dauki cokalin da za a ci abincin da shi cokalin hotel da Allah a wannan ranar kawai mutum nawa suka sa cokalin a bakin su wata gida sama da mutum hamsin da mai sallah da mara sallah da Adamu da Umaru da Bulus da Okonko da Jonathan da Birkila duka sun sanya cokalin a cikin bakin su wannan cokalin ko an wanke shi tsaftarsa ta kai cokalin mai gida wanda shi kadai yake amfani da shi ba ta kai ba wannan shi zai nuna muku matsayin aure ba nan kadai za a gane matsayin aure ba wani malami yana cewa daga inda yake tausayawa wanda bai da aure shine idan ya kwalliya babu wanda zai ga kwalliya kisa za a ga goro zai yi wanka ya shafa mai ya tsaya ya gyaggyara ya daidaita hularsa amma sai ga cewa akwai matsala daga karshe sai ya gama kwalliyar gaba daya sai ya fara tunanin to wa zai ga kwalliyar ya ba ina zai je a ganshi sai ya fito ya kama yawo cikin gari ya dan bi ta kofa mai martaba ya dan bi ta bakin kasuwa duk inda ya san wata yan majalisa sai ya dan bi wurin domin a ganshi wanda da yana da mata idan amarya kawai ta kalli kwalliyar take amma mai gida shiga kan nan tayi kwalliya ta biya kudin sabulu da zai hadu da telan da dinka riga sai masa oba telan ba don komai ba kawai saboda amarya ta ce riga tayi daga nan bai da sauran matsala shi yasa mutum bai da mata malamin suka ce ko kwalliya bai yawa domin bai da kwalliya advisor babu wata take ba shi shawara ya za a daidaita wa kwalliyar sahu shi yasa in yi kum in ba ya sa ba duk suka ga kafadarsa da gashi ya zo ba wanda zai ce masa ya kade ko kuma in yazo sa hular ne maimakon karin hular ya goshin sa sai ya saita sa sai ka ce hular da agaji abu da nake so nuna muku shi mara mata yana da matsala da yawa mara mata ko daki zai fita aka ce fita yake yi ta baya baya zai fita ta gaba saboda dole sai yana yana yin baya baya yana jawo kofar dakin dan babu dama ya bar kofar dakin a bude wannan yana nuna maka cewa a harkokin rayuwa kawai na yau da kullum mara mata yana da matsala idan an batawa mutum rai a waje aka ce in yi koma gida matarsa sai ta yi ne sai ta lallace shi sai koma cikin hayyacinsa shi yasa zaka ga mai mata in yasa sa'a mata to duk bacin ran da aka masa a waje da ya shigo cikin gida bai da sauran matsala saboda da ta ganshi cikin bacin rai duk hikimar da za ta yi daga ta cire wannan damuwa daga kwakwalwarta, ta maye ta, da farin ciki da walwala da annashuwa za ta yi musamman in ta san me take dan akwai matan da ba san me suke ba akwai ta za a caza mijin kai daga waje ya shigo cikin gida ita wai tana can tana shara yayi sallama da kirza ta ansa ya wuce cikin daki bata mata da kai ta kalle shi ba balantana ta ga wani hali yake in ya je zauna a daki yayi shiru ya dade a zaune ya rufe sai ina zai fara kai ya kwana mata kira talatu sai ya kira ta uku ta ansa ta samu hanya ta zo da kyar ya na shigo cikin gida ya kamata a ce kin zo kin ji me ke tafe da ni kace to kai din ne naga ka shigo ne a cikin ne hakan nan to to ya shigo a cikin addinin tsine ya shigo cikin gida wa aka dora wa kwangilar cire wannan tsinewar daga fuska sai mai gurbin ta daga farin ciki sai aka dora wa idan har kin san me kike yi wannan shi yasa mai mata yake samun natsuwa a cikin gida mara mata in an ba shi haushi a waje ya dawo cikin ɗakin sa goro to sai ne sai ne samu ta kila katifar sa na mara riga in ne fa sun dauke wuta kuma babu wuta dama yana cikin matsala ba dan matsala za ta tsaya ba wani abokinsa sai ya shigo yana kwance a ɗakin sai masa kafa ya ce yanzu karfe goma har ka kwanta sai shure shi da kafa ya ce ka tashi ka fito kun taɓa ganin mai mata yana kwance a kan gadonsa aka shiga aka masa kafa zai yi sai dai amarya ta masa kafa soyayya amma ba wai kai wani dan amure shi shure shi da kafa ba wannan zai yi wannan wani abu ne wanda bai yi wa idan kana so ka ga mai mata sai dai ka tsaya daga kofar gida kai sallama ko kuma ka tura yaro in ya gushi iska daga can cikin gida yake ka faɗi sunan ka kai waye da kake sallama sai ka ce honorable chairman a local government yana office ka zo kana so ka ganshi sai ka faɗi sunan ka da purpose of visit wannan aure kaɗai yake iya ba dan adam wannan yanzu ka daraga ga ran ma ya haddace Qur'ani daga bakar hannaci mu dauka sai tafiya ta hada ki ga ga sautin hikima mu dauka sai hikima bai da mata yana da mata shi bai da mata sai suka je bakunta a gari na'am shi wannan tare da matar shi alaramma kuma shi kadai a ina za a sauke wannan wanda ba alaramma ba amma yana da mata cikin gida za a kai shi a bashi masauki ko ba haka ba alaramma shi bai ina za a sauke shi sai a je shi a shago a zauri a ce to kai alaramma zauna nan sai ta tilawa Allah ya bada sa amma dai shi mai mata shi za a shiga shi cikin gida kun ga da Qur'ani ido cikin akansa amma saboda rashin mace ga wanda wata kila haddasa bata wuce ido goma ba amma albarkan mace ita macen sai ta zama izo take da ya hada da izo sa goma sai ya zama 70 to yau Allah rama uba take wannan shi zai nuna muku daraja da kima da aure yake ba nan kima da daraja ta aure take da shi ba hatta a wajen fuskar tattalin arziki budi da Allah madaukakin sarki yake yi mai mata yana da bambanci da budin da Allah madaukakin sarki yake yi wanda bai da mata shi yasa da awar aure na kawo talauci bai hudiyar da awace ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna sai ta sabawa tunani da adam ba Qur'ani ya nuna aure na kawo wadata dan cewa in kunu fuqara ayyuhum Allah min fadli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna aure na kawo wadata dan ya nuna wanda ya aure domin kamewa Allah zai taimake shi kuma duk garin da ka je a duniya manya manyan gidajen da duk zaka gani sai ka samu na masu mata ne ba na goraye bane duk katuwar motar da ta wuce in ka bincika sai ka samu wanda ke da ita yana da mata duk wani shago da aka cika da kaya ana sayarwa sai ka samu mai shagon nan yana da yana da mata za ka iya samu a cikin garin Sokoto nan akwai mutumin da ke da mata hudu da ƴaƴa barkati bai ma iya sanin ƴaƴansa sai an ɗauko kalkuleta a kira uwar gida a ce ƴaƴan ki da wata ce 17 ta tsakiya da ce 13 tsakar gida da ce 9 amarya da ce 7 sai a buga da kalkuleta a gaiwa ƴaƴan ki amma talauci sai dai ana ta in ya gida ma ya sa baki amma ki bai sani ake to talauci ba akwai gauran da shi kuma ko budurwa bai da ita amma a zauren wannan mai kuɗin mai matan yake kwana kuma sai kai karfe goma sha na rana bai karya ba wannan ya nuna a haskalce ma aure ba talauci yake kawo ba wadata yake kawo mara mata yana da matsala ta fuskar samun lada wacce take da miji ke ba ki da miji duk kokarin ibada ki ba ki iya kamo ta idan mutum yana da mata kai baka da mata duk ka ba ka iya kamo shi wajen samun lada idan yayi wa matarsa cefane lada Allah madaukakin sarki zai rubuta mashi yanzu mu dauka ga mai mata ga mara mata sai suka samu naira dubu ɗaya kai ne mara mata goro da ka masallaci aka yi wa'azi aka nemi taimako za a zuwa wa'azi sai ka ɗauki naira dubu ɗaya gaba ɗaya ka bada sadaka kai shahadar guda shi kuma mai mata sai dauko naira dubu ɗin sai yi ta bakin kasuwa ya samu wani mai gasa kaza mai kyau sai ya siyo da five alive mai sanyi sai ya zo shi da amarya suka ci naman kaza suka sha five alive wannan mai matar ya ji wannan goron da ya bada sadaka naira dubu ɗaya gaba ɗaya lada inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dinarin da ka taimaka akai jihadi da dinarin da ka bada sadaka da dinarin da ka taimaki gajiyayyu da dinarin da ka ciyar da iyalanka wannan ya lada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dinarin da ka ciyar da iyalanka shine wanda ya lada kenan yaya goro zai iya samu irin wannan ladar sai dai ka to balantana sauran lada na mu'amala da iyali in zai shigo cikin gida in ya sallama a rubuta masa lada ita in ta ansa a rubuta mata lada shi goro in zai shiga cikin gida sallama ma sai ya rasa wace iri zai don ya ce assalamu alaikum babu kum a cikin gidan to zai yi wa sallama Tun da ba kowa a cikin gidan to da haka in ya zo ya a sai dai fa sallimu ala anfusikum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ki girgi idan ta ansa lada in yana hira da matar shi in ya kalle ta a rubuta mata lada ita a rubuta mata lada in ta kalle shi a rubuta mata lada shi a rubuta mata lada in ta masa murmushi ta samu lada ya samu lada in ya mata murmushi ya samu lada ta samu lada in ta ba shi ruwa ya sha ya samu lada ta samu lada in suna tafi suna hira ya samu lada ta samu lada in yi wasa da ita ya samu lada ta samu lada in ya shafa gashin kanta, duk gashin da ya taba a bata lada a bashi lada goro in ya shafa kudansa zero ko akwai lada da za a bashi haka rabakallah to ya zaka shirya ne in kun sai aure da ita a baki lada a ba ta lada in sun yi wanka duk wanda ya jika jikinsu sai an ba su lada saboda ibada su goro in ya sheka mafarki zero abinda nake tsoro na muku shine wato mai mata yana da hanyoyi na income na samun lada yana da hanyoyin rabonu na shigowar lada masu yawa wanda mara mata bai da shi goro bai da shi gwauruwa ita ma ba ta da ne ba ta da shi wannan shi ke nuna maka muhimmancin ne muhimmancin aure ba nan muhimmancin aure tsaya ba hatta a filin alkiyama akwai bambanci tsakanin mai mata da mara mata shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da Allah zai turo a sanar da ni saura kwana uku in bar duniya in akwai yadda zan iya aure kamin kwana uku nan su cika to sai na yi aure kamin kwana uku su cika aka ce me yasa yake khashiyata al amma amama rabbi bi ghairi zawad ina jin tsoron an je lahira an ce gauraye su yi layi a nan masu mata su yi layi a same ni a layin gauraye yace saboda wannan ko kwana uku ya sauran mun na bar duniya zan iya kokari na sai na ga cewa na yi aure saboda a lahira akwai hanyoyi da yawa da mai mata yake wuce mara mata sai daga cikin magabata dan sa Allah ya masa rasuwa yaron yana da shekara goma a duniya kuma yaron mahaddacin alqur'ani mai girma ne wannan ya sa mutane hankalinsu ya tashi amma shi ji aka hankalinsa bai tashi ba sai mutane suka ce muna mamakin yadda kake kauna yaron nan Allah ya karbe shi amma kana cikin nasuwarka sai ce kun ga yaron nan suka ce eh. sai ce ban taba addu'a Allah ya karbi rayuwarsa ba amma a cikin raina na taba burin Allah ya karbi rayuwarsa yana karami aka ce me yasa yace akwai wata rana yi ni da azumi da daddare sai na kwanta ina bacci sai ne farkin kiyama ta tsaya ga rana mutane na shan wahala kishi ruwa ya matsa wa mutane lamba amma sai ga wasu yara ƙanana sun ɗauko butoci na zinariya daga aljanna da ruwan aljanna a ciki ruwa na alkausara ma'uhu abyadu min al-laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-mis man shariba minhu marratan la yasma'u ba'daha abada ruwan da in ga sha sau ko kishi ruwa ba ka rage har abada da kofuna da zinari suna ji suna zuba wa mutane ruwa suna ba su a filin kiyama amma sai su hana wannan sai su ba wannan yace da wani yaro yazo zai ce sai nake kai ba ni ruwa in sha sai kalle ne yace ba zan baka ba nake saboda ne yace ka ga mu nan yace eh yace mu yara ne kanana da muka mutu tun muna kanana iyayen mu suka hakuri suka koma zuwa ga Allah Allah ya turo mu mu shayar da iyayen mu ruwa a filin alkiyama kamin a wuce aljanna kaga shi goro duk bala'in kishi ruwa da zai ja filin alkiyama to bai auren babban zai haihu ta kaka zai samu wanda zai baki ruwa ya idan mai mata da goro suka shiga aljanna ko a cikin aljanna in kika shiga aljanna tare da goruwa in ba sa ba sai ki mata uba take aljannatu darajat wan naru darakat aljanna upstairs ne wuta kuma downstairs an gane wannan na'am to ita aljanna wanda yake aljanna ta daya in an dauke shi an kai shi aljanna hawa na biyu kamar ke daga nan duniya kai shi aljanna ne ma'ana bambanci the difference is clear bambancin aljanna ta biyu tana gaba da ta daya haka ta uku tana gaba da ta biyu haka ta hudu har zuwa ga madaukiya madaukakiya gaba daya wacce anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so mu dauka ga gwauruwa ga wacce take da miji sun bi Allah a duniya sun shiga aljanna duka an aje su a aljanna mataki na daya to suna nan komai na tafiya daidai to ita wannan wacce take da miji mijinta ya fi ta kokarin ibada ta wuce a aje shi a aljanna ta daya ubangiji ya ce a kai shi aljanna ta hudu ko ta biyar to kuma ubangiji ya hukunta matarka a duniya ita ce matarka a lahira tare za su zauna shi za a yi wa demotion a dawo da shi aljanna ta daya ko ita za a yi wa promotion a kai ta aljanna ta biyar wa za a dauka kai Allah sarkin falala ba za a mata devotion ba sai ake to ke da kike aljanna ta dai domin nan ibada ke ta tsaya albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko tashi ki iska miji shi aljanna ta biyar suna tare da wannan goruwa suna tadi ta su soke goruwa Allah ba da sa'a na gaba yayi gaba to kenan kowa shiga aljanna in baka da iyali sai ga bambanci a ciki shi yasa malamai suka ce da aka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yana nuna daraja da daukaka da aure yake shi. abu na biyu ayar tana karantar da mu yadda ake neman aure kamar yadda malamin ya ambata me yasa an ce matar ka tufafi ce a gare ta na'am mu je kasuwa layin ɗan yadi inda ake sai da yadi duka ake sai da tufafi ya za ki ki gane yar kauye in ta je yankan yadi a kasuwa ya ake gane dan kauye ba gidaje da kiki mara kan gado in ya je zai yanki yadi a kasuwa ya ake a gane shi in ya je yankan yadi tantin yadi yake kallo ba quality yadin ba haka ne waye ne fa ba ruwansa da tantin yadin ba zai da kalban za ba me yake dubawa quality yadin da nagartar yadi to tunda an ce matar ka tufafi ce a gare ka yadda ake gane wayayye wanda ya san me yake yi a wajen neman aure idan ya tafi neman aure nagartar yarinyar da quality yarinyar yake dubawa ba irin tantin da Allah madaukakin sarki yayin wa yarinyar ko kale kale da take da shi ba wannan yasa magabata gaba ɗayan su kalli auren rikin su addini tsantsa suke dubawa yayin da za su yi aure mu yanzu an samu matsala da maza da mata duka da wuya kaga an yi aure dan Allah duka ana yin aure ne saboda dalilai na duniya shi namiji idan zai yi aure bukatun shi ya samo kyakkyawa ta zuwa fadi tana sallah kan lokaci ba ta yi ba damuwarsa ba ce tana hijabi ba ta hijabi ba damo ba bace tana yi wa annabi salati ba ta yi ba damo ba bace kamar miya ce ko ballaga za ce ban kaura shaddar kasuwa ba damo ba bace shi dai abin da yake bukata ta fito kyakkyawa kalar gari sai ya siffanta maka siffa sama da talatin na irin matar da zai aura amma babu addini a ba kosasshiya ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajeriya ba mai shan kanangu murya ta kaman goge ta ya ta maka wani lissafi amma shi da zaka kalle shi kuma shi sifofin da ya kirga haka Allah ya yi sai ka gaba haka bane sai ga shi wannan duk nunu da za a daura masa igiya a kunkuni a azumi a yi tashi da shi Allah kadai sanar da tara amma ya ce yana ta lissafa wasu sifofi wa'anda ma anzalallahu bi min sultan Allah bai saukar da dalili akan su ba na'am ba na ce idan namiji zai aure kada ya aure kyakkyawar mata ba ban ce haka ba inna Allah jamilun yuhibbul jamal ba na ce in mace za ta yi aure kada ta aure mai kuɗi ba ma ajmalu din wa dunya idza jama amma abin da nake fada shine idan aka tashi yin aure ko za ku aure da ku kwaliti na farko da ake so ku duba in mace ce mai addini ce ko ba ta da addini in namiji ne mai addini ne ko bai da addini sannan sauran abubuwa in sun biyo baya alhamdulillah in ba su biyo baya ba an dai samu abin da yafi komai muhimmanci shine ne ne addini wannan yadda aka yi magabata suke yin aure kenan ku saurara ku ce wato an samu wani bawan Allah a cikin garin Kufa yana zagayawa hakan nan cikin gari yana zagayawa yana zagayawa sai ya tsinci abin da tufa apple an san an san apple sai ya tsinka yana dauka sai ya fara sha ya ya ci rabi saura rabi sai ya kansa sama sai ga ake bishiyar tana cikin wata gona ne wani bawan Allah da ake cewa Sabiq ibn Qais reshen shi ya tsallako ya tsallako dangar gonar ya fito waje to daga nan abin ya fado kasa yana ganin wannan sai hankalin sai ya tashi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya ci abin na tsintuwa sai yake ganin wato ya ci shubuha ya ci haramun wanda mu a Najeriya tsintuwa ba dauke ta haramun ba dan Najeriya ya je Saudiya ba tsintuwa a haram ya yi tsintuwa zai dauka balarabe ya ce haram haram ya kalli ce ce tsintuwar sai ga akwai bukatan ya gano mai gonar ya bukace ya yaje masa sai fara zagaye gonar sai ya sa sai ya samu kofar da ake bi a shiga cikin gonar sai ya shiga sai ga wani mutum yana ban ruwa a ciki sai ya samu mutumin suka gaisa bayan sun gaisa ya ce ya ce wannan bawan Allah apple ne ya fado daga gonarsa sai da na kirabi na gane daga ka yake ga kayanka na rabin da ya saura ga kayanka wannan ya riga ya shiga ciki na kuma ina roƙo ka yafe mu nan ta sai wannan mutum ya kalle shi to gaskiya ba zan iya yafe maka ba dan ba gona ta Ya yace waye mai gona yace ba nan garin yake ba yace a wani gari yake yace bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa layla tsakanin nan garin da garin da yake tafiya sai ta 24 awa sai ka fara kai ni kana tafiya sai ya shiru sai ga to ya bar ya tafi ya gida sai ga ba zai iya hakuri ya shirin abin na haramun ba sai ya ce bari ya je gari ya samu mai gona ya roƙe shi gafara sai ya kama hanya ya taka da kafa sai da ya kwana sai da ya yi ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari bayan ya isa gari ya tambayi gidan mai gona kuma aka nuna masa Allah ya sa ya samu gida ya yi sallama mai gona ya fito mai ke tafe da kai ya ce kai kake da gona a wuri kaza ya ce eh ya ce to alhamdulillah ka ga wannan daga abin da har ya fara bushewa ya ce eh ya ce na gonarka ka ne ya fado na ci rabi sai na gane da gonarka ka yake na shiga gonar na roki wanda na samu shike ya yace min yace ba gonar sa bace ta kace shi yasa na tako da kafatin daga can nazo abinda nake roko ka yace min wanda nake saura kuma da ban ci buga kayan ka mai gona ya kalle shi yace gaskiyar magana ba zan iya yace maka ba yace yanzu duk wannan wahalar da nake awa 24 ina tafiya da kama ba za ka yace min ba yace ba zan yace maka ba yace saboda me yace hawkan ka in kana so da yace maka ina da sharadi guda daya akwai ɗa da nake da ita na rasa wanda zai aure ta a duniya in ka amince za ka aure ta sosai in ya maka yace me yasa kowa ce ba zai aure ta ba yace saboda kaga na farko gurguwa ce akan wulciya take ba ta ita shi ya zauna take kullum ba ta ita shi. na biyu makahuwa ce na uku bebiya ce to wa zai aure ta makahuwa gurguwa kurma bebiya to wanzai zai aure ta sai ya kalle ke ce yanzu sai na aure wannan yarinya za ka yafe mu ya ce idan baka aure ta ba to sai dai mu haɗu a lahira a shari'a ya ce na haɗa ka da girman Allah ka yafe mu ya ce gaskiyar magana ban yafe maka sai za ka aure wannan ka bani ansa da wuri sauri nake zan tafi Sadi ibn Kai yana kuka yana roƙon mai gonar da mai gonar ya yafe maka hankalin sai ki? ya sadda kansa kace ce a zabar mu musibatu mai guda yake mai kafa ya ce a ina ganawa wani da ubangiji na yake to yi sauri ina da aiki a gaba na karshe yake mai gona wallahi da inji lahira Allah ya mun hisabi kan wannan nayi da zan aure ta ya da zai ne zai aure ta mai gona ce to a daura auren yanzu nan take aka kira masu daura aure aka daura aka bar shi tsugunna a kofar gida shi kare mai gona ce to ga ɗakin amarya ta maza ta shiga sabi ibn qais ya kama hanya ya zo bakin ɗakin amarya ya ja labule ya ga amarya a zaune amma ta ba shi baya ta bayan ta yake gani ba ta gaban ta ba zai sallama ya ce as sai tuna ake kurma ce idan ya sallama za ta ji za ta alta sai ya dakata tukunna can sai tuno a ta annabi ya ce idan kai wa mutum sallama assalamu alaikum dada goma assalamu alaikum wa rahmatullahi lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin idan mutum ya ansa ya samu irin wannan ladar in bai ansa ba wanda suka fi shi daraja mala'iku za su ansa maka. sai ga to menene illa ciki bari ya sallama ko bata ansa ba ya samu lada talatin kuma mala'iku za su ansa sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusa abin da ya faru faja'ahu sautun ka sautul bulbuli wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya wata murya tunda ya zo duniya bai taba jin murya mai zaki kamar muryar wato kamar irin kanarin nan da yake kuka a cikin gona an ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sabi ibn kai da ya shiru a cikin sai yake wa hal tujibul malaikatu bi sautin masmu ashe da aka ce malaiku za su ansa malaiku za su ansa da karfi ne har shi ji shi alhamdulillah ya ji muryar malaika ya tsaya yana al'ajabi ya ji muryar mala'ika sai ga amarya ta miƙe tsaye wacce aka ce mata gurguwa sai ba ta iya tashi sai ga ta wo yuton ta juyo da ya kalli fuskar ta tun da ya zo duniya wata ya ce bai taba ganin kyakkyawar mata a duniya kamar ta ba sai ta fara bada step ta nufo inda yake left right left right Sajid ibn kai nan take sadda kansa kasa yace subhanallahi alkalikal azim tace mai gida lafiya yace mai gidan wa tace mai gida na yace ba gaskiya kika faɗa ba a <laughs> bangare ba gaskiya na faɗa ba matar da na aura babanta ya ce mun makahuwa ce tace kala innani amya li anni la anzur ila maharimillah ya ce maka ni makauniya ce saboda ido na bai kallon abin da Allah ya haramta an ce gurguwa ce tace kafan nan ta ba ta taba takawa ta je inda Allah bai yarda ba an ce kurma ce ce kunne na bai sauraron abin da Allah ya haramta ina ma aka wannan matar ta kwata daga ikon Allah kaga wata ko hours ba ta da aiki banda sauraron idan kula fa'ur rakiduna mata da ke Kano banda su ba ta da aiki ita a saurari Qur'ani ma bai cikin ta saboda haka duk bakakken aljanun anguwar a gidanta suke fati da dare saboda kullun kida yake taki a gida idan wayayya ce kuma ba ta aiki ba na saurari irin su Mariya Carey su Shakira su Ashanti da su? wato Sabit ibn kai sai ga ashe uban yarinyar ya tarbiyyance yarinyar ne ya rasa wa zai aure wa saboda tarbiyyar da ya bata sai ya ga yau ga mutumin da ya taso ya yayi tafiyar awa 24 don neman ariya ce masa abin da yake wannan nagartaccen mutum ne wanda ya tantance a bakiya shi yasa ya masa wannan tarkon ya aure masa da yarinya kun san wani abin ban sha'awa ta hanyar wannan aure ne aka haifi Imam Abu Hanifa wanda yana daga cikin al'a'imma wa wa'annan jingima jingiman malamai guda hudu da suka amfani addini a duniya yana cikin wannan shi yake nuna muku magabata wajen aure suka yi kokari su samu nagartacciyar mata ne Abdullahi ibn Wada'a ɗalibi ne na Sa'id ibn Musayyib wato ɗalibi ne mai hadada sai dan yi kwanaki bai zo makaranta ba ran da ya zo makaranta ka'ida ce ta malami na kwarai idan ɗalibi bai zo makaranta ba wani lokacin ya zo ya tambaye shi me ya faru ya ce ba maganin ka makaranta yan kwanaki Ya ce ana gafarta malam ta ce Allah ya rasuwa me yasa baka sanar da mu ba mu je ai jana'iza tare da mu Ya ce ana gafarta malam akwai nauyi da yawa a kanka, ga karantarwa ga ansa fatawa ga ilmin lissafa masa Ya ce to yanzu yi aure ne Ya ce ana gafarta malam digirin nawa zai dauki ce ban aura ba wanda zai yi bani ishi saboda me yace saboda talauci da Allah ya hada ne da shi duk duniya abin da na mallaka dirhami biyu kamar yanzu a samu mutum duk duniya abin da ya mallaka naira ashirin wa zai dauki yaya bai cikin abin da zai dauki sai ba sai dai bin musayyib kusan duk tare an da ya rayu da su daliban sa shi yasa ake masa kirari da ashirul ne, kusa abin da ya faru yace akwai wanda zai baka yasa yace wa ala gafarta malam yace ni zan baka ya kaka aura Ya ce wace yar ta kace yace wanda sai fada masa sunanta nan take sai wato yaji labarin kamar tatsuniya saboda ya san yarinyar dan khalifa na lokacin yake neman aurenta yarinyar sai shugaban kasa ne zai aure ta za ta tafi presidential villa kamar alaran ma ne a ce yana neman yarinya kuma ga dan gwamnan jihar Sokoto yana neman yarinya wa za a ba ba ku samu to dan shugaban kasa ne ba dan gwamna ba yake neman yarinya za a hana shi a ba almajiri wanda ban da karatu ba abin da yake ne wato sai zai yana sai da ibn musayyib ce kai na baka ka ce ka karba yace na Ya yace jama'a ku shaida dirhami biyu kawai yake da shi ne biyu yayi jama'a suka ce mun shaida sai fara kudubatul hajja inna alhamdulillah kani ai haka ya gama yace an gama daura aure ta shi ka tafi gida ka zama ango Allah bin wada ya samu hanya zai tafi gida shi kadai yana surutu a kan hanya kina wannan wani irin aure ne sai ka ce aure irbi ya koma gida sai ga garbaci a cikin dare jamo shi maganar nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai yace bari ya san yadda zai in Allah ya kai mu gobe zai je sai yana so ya ga yarinyar a ba shi dama ya ganta idan an yadda ya ganta to daga nan zai gano maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba in an hana shi ganin ta kuma daga nan sai cika wuri gasa iska sai da dare mashi to can kuma sai tunanin to zai je ganin amarya ai ya kamata ya dan mata kyauta to ina zai samu gurin da zai bata wa zai bashi bashi ga mutane ba su san ba malamai bashi yana cikin wannan tunani sai ya ji ana sallama a kofar gida sai ya kawo hanya ya zo ya bude kofar gida bai ce wace sallama mai sallama ya ce sa'idu ne yake wani sa'idu yayi tunani ya gagar shi wani sa'idu sai ya ta maza ya bude kofar gida yana budewa sai ga sa'idu ibn musayyib surikin sa malamin sa wanda ya bashi yada yana ganin sa hankali sai tashi yace Allah gafarta mala lafiya zaka zo gidana da daddare ba za ka aika in zo ba yace abin da ke tafe da ni ni ya kamata na zo ba kai ya kamata ka zo ba me ke tafi da ke ala gafar ta malam yace ka manta kai ango ne an daura maka aure da su yace ala gafar ta malam auren ka dama da gaske ne malam yace a dama ana aure da wasa ne ai ba aure da wasa yace to yanzu ne ya faru yace kana goro kai sabuwar amarya mu barka ta kwana kai kadai ban maka adalci ba amaryar ka muka kawo maka ina amaryar ta gida ma sai irin musayi irin masu jiki da ne ya sa alkaba yana dan kaucewa sai ga wani abu a cikin bibbi yace ke wuce daga shi sai ta wuce ya bude baki ya gagara rufe kuma ya ce ta rufe kofar gidansa ya rufe kofar gida yace na bar ku cikin amincin ubangiji ya kama hanyar sai amarya ta jira ya gagara yi mata magana ta shiga cikin gida ta shiga daki abinda ta samu a dakin daga tabarma sai gungunin alwala sai jakarta ta makaranta a rahi iya abinda ke cikin dakin gida. ta zauna ya gagara yi mata magana amarya sai ta kama hijabi sai ta kire da ya kalle ta sai razana tunda yazo duniya bai taba ganin kyakkyawa kamar ta ba ba dan ya tsori ta ba Abdullahi ibn Wada'a hadisin alqur'ani ne ya hadisi alqur'ani mai girma da ya kwankwasa amarya sai ya ga ake shi bai isa ya karatu gabanta ba ta fi shi kwarin hadda ta fi shi tajawidi tana karanta qur'ani qira'atan mutqanatan mujawwada da ya dawo bangaren hadisi shi hadisan kawai yake hada cewa sai ya ji ita da hadisan da rijalul hadis gaba ɗaya take hada cewa ya dawo bangaren adab duk wani fanni na ilimi sai samu amarya ta wuce shi kai sai ya gane ashe ma ya huta zuwa makaranta daga yau Allah ya kawo malam har gida ya jefa ya tarki da Allah bari tambaye ku wani laifi wannan baiwar Allah za ta masa yake na ka ki wace irin kima yake ganin mahaifinta da abin da nake so na nuna muku shine yawanci mu muke zubar da kimar aure tun kamin a yi shi shine mazaje ba su cika yin aure don Allah ba ana auren mace ne kawai domin kyanta sai ka ga yarinya mai kokarin ibada da bauta ga Allah in ba kyakkyawa ba ce ba za a aure ta da wuri ba kaga yarinya ai iska tsarara, amma idan kyakkyawa ce da biya kada gari kaga ana layi kofar gidansu sai ka ce gidan mai ana gosulo kowa yana so ya aure ta wannan shi ya jawo mata da dama ba su rike addini ba damuwar ku kawai ku zama kyawawa sai ta zauna gaban dressing miro in za ta fita waje sama da minti 30 wai ya ake a diga wannan a dangula wannan a barbada wannan a zana wannan ga jagira ga dangula goshi ga barbada kumatu ga jalete saboda an ce ba za a aure ta ba sai ta zama kyakkyawa bilicin da mata suke yana kashe musu fatima amma an ce ba za a aure ta ba sai ta yi kyau wannan sai ya sa ta ce bari ta yi bilicin din da ta samu wanda zai aure ta da maza sun adda ka'ida ba za su auri mace ba sai ta haddace izo goma da za ku sha mamaki daga nan zuwa shekara biyar sai ka nemi yarinyar da bata haddace izo goma ba a cikin gari Sokoto ka da cewa muke ba za mu aure ta ba sai ta sa hijabi ya da wuya ka samu yarinyar da ba ta sa hijabi wannan shine babban matsalar take faruwa amma tunda an ce sai kun yi kyau shi yasa kuke fita irin wacce kuka ga dama in ba irin kuwa inda Allah madauke sarki ya cece su ya fahimtar da ku sunna ba shi yasa ƴaƴan ku suke dinki na shigantaka ga yanan iri iri kaga yarinya ƴar musulmai ta fito da wani dinki abinda zai ba su haushi kuma telan da ya dinka rigar musulmi ne wata kila ma yana kiran kai shi ahlus sunna amma haka yarinya za ta zo ta tsaya gaban sa akwai wani dinki da suke so fitan wai ana so dinki ne duk jikinta gaba ɗaya kamar an mata tanki wannan ya sa kowane kwana da lungu da tako da ke jikin da sai an gwada kawai wani katon banza katon wofi yar mutane ta zo ta tsaya a gaban sa ya dauko wata estet wanda yake yake gwadawa ce to juya sai ta juya sai ya dora mata a kafada sai ya jawo zuwa wannan kafada sai ya kalli yaron shi kuma yaron yana da kai da biro yake masa 17 sai ya to ya doro mata tun daga gadan tun daga wuyanta ya bi bayanta har zuwa iya kas wato daidai sai cibiyar ta inda nan ake so rigar ta tsaya sai ya gani yaro ya sha uku sai yaron ya rubuta sai ya ce ta juyo ta daga hannayenta ya saka hannunsa wai ya sa tef zai gwada shan cikin sai ka ce ya biya sadaki ya saka tef wai ya ainihin wato gwada in ya gwada nan kuma ya ce sha biyu duk wannan shegantakar abin da ya jawo aure da aka daina sa islam a lokacin da za a yi shi Allah ka gafarta mana abu na uku da ayar take karantarwa saboda lokacin mu yana tafiya shine tana karantar da mu yadda ake zamantakewa na aure yadda ake ne zamantakewa na aure islam ya aje ka'idoji waɗanda idan an zo za a yi zaman aure a kansu ake so a yi zamantakewa wayannan ka'idoji rashin bin su shi ya kawo rayuwar aure tamu ta dagule a halin yanzu wanda aure asalin sa ya kamata ya zama rahama ne amma idan ka kalli wasu gidaje sai ka ga rayuwar da ake a cikin gidajen rayuwa ce irin ta bala'i kamar rasa ya zaka iya siffanta wannan rayuwa saboda me saboda rashin bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen zamantakewa irin ta aure Allah madaukin sarki ya gina aure akan abubuwa guda biyu shine mawaddatan wa rahma mawadda kauna da soyayya wa rahma da tausayi wa'annan sune abubuwa guda biyu da Allah madaukin sarki ya gina aure akai shi yasa shi mijin aka sa masa ka'idoji da ake bukata ya kiyaye ita matar aka saka mata ka'idoji da ake bukata ta kiyaye wanda idan miji ya kiyaye waɗannan ka'idoji mata ta kiyaye waɗannan ka'idoji to za a samu zamantakewa mai daɗi a cikin zamantakewa irin ta aure wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ma haqqu zawjati ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗaya daga cikin mu akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafa lissafa masa sai ce an tufa ima hadiza fa'il ka ciyar da ita matukar kai ka ci abinci wa taktuha idza tafai ka tufatantar da ita idan kai ka dinka tufafi wa'annan haƙoƙi na ciyarwa da tufatantarwa suna cikin haƙoƙi da ake cewa hukukun madiya haƙoƙi wa'anda da kuɗi ake ɗauka a bada wa'annan haƙoƙi din to bayan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata wala tabridil waja duk laifin da matarka ta maka kada ka mare ta haramun ne miji ya mari fuskar matarsa saboda fuskar dan adam tana da daraja duk wanda ka mare shi ka tsinka masa mutunci sannan annabi ya ce wala tuqaddi sannan kada ka yadda ka munana wa matarka karka ce mata mummuna idan ka faɗa wa matarka mummuna har abada ba za ta manta ba wala tahjur illa fil bayt sannan kada ka kaurace wa matarka illa fil sai dai a cikin ɗakin ta in kana son gado in ta baka haushi ya halatta ka sauko kasa ka kwana in wuyan kai ciwo kamin gari ya waye wannan ya rage naka amma dai ba a yi daka fitar daga cikin ɗakin ba malamai sai suka ce su kuma wayannan ka'idojin da manzon Allah ya bashi su ne haƙoƙi da ake cewa hukukun gairu madiya haƙoƙi wayanda ba da kuɗi ake ba da su ba haƙoƙi ne irin na zamantakewa haƙoƙi irin na zamantakewa suna daga cikin haƙoƙin da suka fi wahala a wajen auren rikina mu a halin yanzu malamai sun ce daga lokacin da ka auro mace akwai haƙƙoƙi da yawa na zamantakewa da suke da shi a kanka haƙƙi na farko ana so ka yi haƙuri da shanta ko da ba kyakkyawa ba ce sosai dan ka ga wacce tafi ta kyau a waje haramun ne ita ka cutar da ita saboda wannan ko ka auro wacce tafi ta kyau daga baya haramun ne ka cutar da ita saboda wannan ɗaya daga cikin magabata an taɓa tambayarsa a duniya wace ibada kake tsammani za ta kai ka aljanna yace in Allah ya bani aljanna da rahamarsa abu ɗaya nake tunanin zai zama dalili aka ce menene wannan abu yace san da nake mataki na yi farin jini yan mata suna so su aure ni a lokacin ya ɗalibin ilimi amma sai na ki saboda ina neman karatu yace ran nan da daddare sai ga wata mata ta zo wajena take ya kai wani na hada ka da girman Allah ina so ka aure ni yace sai ya ji ba zai iya hakuri ba ba zai iya daurewa ba bari ya aure ta sai ce waye babanki sai ta faɗa masa sai yace zan aure ki zan je in nemi izini a wajen babanki wace gari yaje ya samu mahaifinta ya gaya mata yace yayi mamaki yadda ya ga mahaifin cike da murna da farin ciki aka daura aure bayan amarya ta tare sai ya ga amaryar ake gurguwa ce kuma tana da cin zanzara sannan idon ta daya yace da kamin na aure ta na san haka take ba zan aure ta ba yace amma tun na riga na auro ta a yanzu tana da haƙƙi a kaina in yi haƙuri da rashin kyanta dole in yi haƙuri da shi yace haka na zo na shekara goma sha biyar ban sake ta ba har Allah ya karbi rayuwarta ko ban taba tauye mata haƙƙi ko kwara ɗaya kan da ba yace wata ran idan zan fita sai ta kama kuka saboda tana so na sosai ta ce ita tana so in zauna ta rika kallo na yace ban son zama kusa da ita saboda munin ta amma dole haka zan zauna ta mun kuri da dan ta nan kwara daya ba zan iya tashi in fita ba wannan haƙƙi ne da ake bukata ka baiwa ka baiwa matarka haƙƙi ne da kake da shi ko ba kyakkyawa ba ce matukar ka aure ta to ana so kai hakuri da kyanta kuma kullum ka wasa ta kai bakin nata ana so ka wasa ta ya halatta ka wasa matar ka kai bakin ta ya halatta in ta yi kulliya ka kalle ta ka ce matar nan wallahi kullum kamar da ta kike karawa kuma ki yana ƙara jaddaduwa a gidan nan ta ce mm, kai dai ka fi ka zolaya kuma kariya kake a ranta ta ji daɗi haka ne ko ba haka ba saboda haka ana so kullum ka yaba ta ka wasa ta ka koda ta ka nuna mata duk kwata ba kyakkyawan mata kamanta in ga cewa ba gaskiya bane ga kyawun mata nan kace to ni ina gaya miki abin da ido na ya gani ni Allah da gura mu wata miki da kyau kamar ki ba zaka ga zamantakewa ku ta kare kyau ta kare inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yaba kyan matansa yakan kalli Aisha radiyallahu anha yace mata ya Humaira yake yar jawur jawur wato kun ga ai yana nuna kyakkyawa ce kuma abin da yake nuna wace nan ba to wannan yana daga cikin abin da ake bukata ka yi wa matarka domin nuna mata kauna da soyayya har yanzu yana daga cikin haƙoƙi da ake bukata ka nuna wa matarka a wajen zamantakewa ana so ka nuna mata tausayi duk sanda ka ganta cikin damuwa ka lallace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shigowa cikin gida sai ya samu safiya tana kuka manzon Allah ya mazo kusa da ita ya kama hannunta yace ya ce safiya me yasa nake ke zubar da hawaye da tana kuka da annabi ya kama hannunta sai ta ji hawayen su tsaya saboda kaunar take yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa hannayensa masu daraja ya ainihin share mata hawaye a idanunta yace me yasa kike kuka ce ya rasulullah hafsa ce ce mun yar ba yahudi saboda ita safiya ba ya ce Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke kwanta da hankalin ki ba matar da za ta nuna miki daraja domin ke yar annabi ce shine annabi Musa alaihi salam babban ki annabi ne shine annabi Haruna alaihi salam mai gidan ki annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace mata ki da daraja irin sai yar annabi baban shi annabi babban shi annabi mijin shi annabi safiya da tana kuka ba ta san da tafi da dariya ba wannan yana nuna in ka samu matar ka cikin damuwa yana daga haƙƙi na zamantakewa ka lallashe ta ka sanya mata zuciya ba tana cikin bacin rai da bakin ciki ka ƙara guba mata bakin ciki ba shi yasa masu hawan jini yanzu a Najeriya kashi 60 cikin 100 mata ne fiye da mazaje saboda tururin bakin ciki da suke fama da shi a wajen zamantakewa Allah ka ba mu ikon gyarawa yana daga haƙƙi da matar ka take da shi a duk lokacin da ka auro ta ana so ka yi haƙuri da kurakuranta idan ta yi kuskure ana so ka yi haƙuri da shi sai daga cikin magabata ya ce abinci zai wanke hannunsa ya ce matarsa ta zuba masa ruwa ta ɗauko buta buta ta karfe ce wajen zuba masa ruwa shi yana tsugune ita tana tsaye sai buta ta kubuce bakin butar sai ya sari kansa sai kan ya fashe sai jini ya rinka zuba bai ya daga kan ya kalle ta sai ga hankalin da ya tashi sai fashe da dariya tace mai gida na fasa maka kai kada dariya Ya ce ke Allah miki albarka dama gurin yana mun ciwo ina so in je wajen wanzan ya mun kaho ya tsaga wurin jinin ya zuba yanzu kin hutar da ni tafiya kin hutar da dajiyan kuɗi Allah ya kara miki albarka ya faɗa mata wannan domin ya lallaci zuciyarsa ta ta yi kuskure to wannan kuskure da ta yi yana so ta samu kwanciyar hankali domin ba da gangante ba tunda ba da gangante ba bai kamata ya hukunta ta ba shi ma akwai kurakure da yake yi wa Allah yana so Allah madaukakin sai sai gafarta masa mu babban matsalar da ake samu sai ka samu mutum zai zo gida buta kawai zai daga babu ruwa a cikin rinka bala'i kuma buta nan ba kullun ana sa ruwa yau ne aiki mata yawa bata zuba ba amma kamar zai ta da gidan sama yana buta ka, billahi da ko dai a sa butan nan ruwa ko ayi bala'i Allah shine buta kana albarka yana daga abin da ake bukata a kyautata zamantakewa idan kana zaune da iyali nuna mata kauna da soyayya wannan yana daga cikin kurakurai da muke yi a wajen auren rake mu yawanci mazaje ba a sanya ya kamata a nuna wa mata soyayya ba shi yasa za a ga sunnonin soyayya a cikin gida mafi yawa ba a tabbaka su na dade ina faɗa abin yana bata mun rai yahudawa da turawa su suka dauka suke aikatawa alhali sunnoni ne na annabi ba dadewa ba muke wa'azi a garin koko akan wasu matsaloli masu kama da wannan mai martaba sarkin koko da safe ce yana so a kawo ni fadarsa da nazo yace malam da ka san abin da yake faruwa a garin nan yace da ka gane cewa lalle wannan wa'azin akwai bukatar ku ci gaba da yi ya rinka ba mu wasu ruka masu ban sosai kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli yadda yake rayuwa da iyalansa an tambayi Aisha radiyallahu anha wai ne yana cikin gida me yake yi tace kana cikin hidati ahalihi yana ce iyalansa aikin gida ne yana ce iyalai ne me ya aikin da mata ke gida shara tankare ko wanke wanke annabi yana ce mata su aikin su gida yanzu da yake zama ne da zan je gidan Dr. masu sai ya samu matar shi ta ba shi yankan kudewa ko ya ga alai ko sa zai da rariya yana tankare aka ga sai mutum ya zama dan kalata shi amma sunna yi ko ba sunna yi ba sunna yi. mace take yi farin ciki tana dan wani aiki irin nasa da cikin gida kadan shi ko kace zaka ka ta saboda me saboda kauna da soyayya yana daga nuna wa mata kauna da soyayya cin abinci tare da matar gida idan za a ci abinci a ci abinci tare da wa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake ci abinci da matarsa Aisha radiyallahu anha take har gurgure gurguren kashi take tare da annabi in ya gurgura ya komai in gurgura in yi fasin masa kashin ya gurgura ya fasin mun ba take in zai gurgura sai ya tsaya inda ina zai sa bakin shi sai naga daidai inda ta sa baki na dan ya saka take sai in ji wani daɗi ya kama ni a wannan lokaci yana daga nunawa mace soyayya ka kira ta da sunan da ka so idan misali sunan matar ka Zainab misali amma a gidan su ana ce mata kande to kai karka kira ta da kande kira ta da sunan da ta so sunan da yafi dadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunan da yake kiran matarsa da su sunan da suka fi so ne annabi har yayi wa Aisha yakan ce mata ummu Abdullahi saboda ta lura da kaunar da take wa Abdullahi ibn Zubair annabi sunan Aisha yake dan canja shi masa ta tayi don ya nuna mata soyayya da kauna maimakon ya ce ya Aisha sai ya ce ya Aish yi dadi ko bai dadi ba ba ku an samu ba Aisha radiyallahu anha ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mun ya Aish inna rabb inna jibril ya karau alayki salam ya ce Aish jibril yana gare ki tace sai na rasa wanne yafi dadi a ciki gaisuwar jibrilin ko da annabi ya ce ya yana daga abin da ake bukata nuna wa mata kauna a cikin gida wasa na nishadi tare da matar a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tsere tsere yake yi da matarsa a ja layi ayi on your mark ready go su fita da gudu shi da mata a gawa zai tsere wani saboda ɗebe mata cewa wannan ya faru a kan hanyar annabi ta zuwa jihadi ko kan hanyar ta zuwa ta dawo gida daga ainihin wato fagen daga yana daga nuna wa mace kauna a cikin gida cewa matarka ina son ki mazaje da dama daga mazaje akwai wani wai nauyi yake ji cewa matarka ina matar sai wai dalilin sa kawai shine wai ta haifi yaya bakwai wai ya zai iya ce mata ina son ta wai kunya yake ji sanda take budurwa kuma da yaje gidansu gaje mu ga je ga dagagen wazo bai ji kunya ba haka ya sallama ta fito take lafiya gashi kam ya sunan ka Adamu daga ina daga Angorogo me yake faruwa billahi da zina ga kin wuce ne tun daga nan nake tunani in na rubuta ido ke nake gani ni ko manomin dankali ne da albasa ina kiwon da tabaru da labari da yake da wanda bai shafe ta babu wanda bai ga mata ba amma wai yanzu saboda ta dan haji yara wai kunya yake ji da nabi ba zai ce mata yana sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kake sa kace kana sa shi sa bature da safe in ya tashi sai ya ce wa matarsa i love you in ya dawo daga office abin da zai fara in ya bugo mata waya daga office ko an gama wayar bai ce yana son ba sai ya sake buguwa in ta ce what happened me ya faru sai ce i forgot to say that i love you now i love you ta ce thank you ta ɗan koyi a hakan nan suna ce ta annabi mu ya kamata mai wannan ba bature ne ya kamata ba yana daga nuna wa mata kauna wanka tare da mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matan sa yake wanka kai wanka tare da annabi yakan yi wanka tare da matarsa da bokiti guda daya suna wankan hannayensu yana haduwa a cikin ruwa yana daga nuna wa mace kauna sumbantar mace sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ce annabi ko alwala zai je masallaci in akwai ɗaya daga cikin matansa sai ya bi kusa da ita ya cikin inta kamin ya wuce masallaci wannan masallaci zai je tumbanci matarsa ne kake tsammani idan ya dawo wannan sunnar ma musulmai sun daina tabbata ta sai aka bar wasuwa bature in zai fita waje ofis sai yayi mata ta kiska ya tafi sunna ba annabi mu in ya manta ko ya je bakin koba in tana sai ya waye ya ce hai sunna ce tawa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da nake so na nuna muku zamantakewa ta aure zamantakewa ce ta kauna da soyayya saboda haka ana bukata mazaji su yi gyara su dawo da kauna da soyayya irin ta zamantakewar iyali yana daga haƙƙi da matarka take da shi a kanka ka rinka yin kwalliya a cikin gida kuskure ne namiji ya zama bai kwalliya a cikin gida wannan kuskure ana so wata rana kai kwalliya ka sa hular ka ka daidaita sau idan ka ce mai gida ina zuwa ka ce ba inda zaka zan je wannan kwalliyar ta ce ke kare ta kalle ka ta baka maki ko ta baka good ko merit ko distinction ko abin da ya sauka wannan ana bukatar ka rinka yin haka wata mata ta kai karar mijinta wajen sai na Umar tace ka raba mu ba ni ba shi sai na Umar ce a kira miji aka zo da shi sai ya ga mijin yayi wani awargaji hakan nan wandan sa yayi shirin ga yanan da hakan nan ba kwalliya ba tsafta sai na Umar sai ce kai ta wani wuri ta jira yace maza ka je kai wanka ka gyara jikinka ka sake dawa je yayi wanka yayi aski yayi kwalliya ta wuri ga ashe kyakkyawa ne bata sani ba da yazo Umar yace a kira ta hatta kusa da tura mijin bata gane mijinta bane sai ce to ga mijin naki mai mai ta abin da kika faɗa da ta kalle ki ta ganshi waran kyakkyawan mai gida tace to to to ni dai ni dai ita ya ne mana ke dai ke dai ne tace to to ki bayani ne ne kika fara da zu tace a mana sulhu mu koma gida karshe aka mutu sulhu suka koma ina suka koma gida mata akwai haƙoƙi da ake bukata ku lura da su a wajen zamantakewar ku da mazajen ku abu na farko da ya zama ku lura da su shine ana bukata in kina zaune da mijinki duk abin da kika san mijinki zai iya yi kishi akan saki kiyaye namiji yana da kishi kwarai da gaske namiji ko kanin ki uwa dai uba ɗaya same ku a ɗaki kuna hira ko biyu inda ya dan girma ya kai ba sai sa ya baki, kanin ki ne fa uwa ɗaya uba dai ya san ba abin da zai faru ya san ko mutuwa ya ba zai aure ki ba amma duk da haka a ransa sai ya ji kishi to ke kuma duk abin da zaki shiga baki mozo da wannan kishin naki ba baki zaburo da wannan kishin naki ba ki tabbatar kin kiyaye ya gamsu ɗari bisa ɗari ce matarsa ta shi kadai a duniya mu'amalar da kike yi da shi ta kauna da kwalliya a gani da komi ce kadai wato miji yakan tsara wa mace kauna har ta haɓar maza Allah sallallahu alaihi wasallam kishi suke da shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa ita ko ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da matarsa suna suna suna cin apple asa apple tufa sai wani yaro ya zo yace a taimaka masa da abinci to matar akwai apple a hannunta ta gutsari apple din ta dan fara cikin apple din sai ta mika wa yaron sai yaro ya karba ya sa bakinsa zai gutsura kamin ka ce haka mai gidan ya mangare ta ta bai ta kalle shi take saboda nayi sadaka da abin zaka mangare ni ba annabi ne ko dai kana sadaka ba kullun kana mun wazi rinka yi sadaka yace ke dakata ba sadaka da kike yake ta ban haushi ba ya kamata ki dauki apple lafiyayye wanda bai girga kin gutsura ba sannan ki ba yara yace amma wanda kika gutsura bakin ki ya taba hakoran ki suka taba harkan ki ya taba yawun bakin ki ya taba shi kika dauka kika mika wa yaron sai na ga yaron ya kawo bakin sa zai sa bakin sa a kaifi inda bakin ki ya taba ga shakin hakoran ki a jikin abin din wai shi ma zai sa bakin ki ya gutsura yace kin din ka dan da mutu ga ba dan dan da ki ba da ba sahabi ne ba ba bakin yaron bakin da ya taba ba bakin yaron ya taba abin din da bakin da ya taba abin wannan shi yake nuna muku yadda namiji yake da kishi to sai kin dauki matakai Abdul wato Ali sa'id ibn Ubada yana cewa ya Rasulullah law wajadtu ahadan bi imra'ati la darabtuhu bi sayfi ghayr musaffahi da zan zo wani da matata da zan sare shi da takobi kuma ta wajen kashin zan sada sahabbai suka ga suna mamaki annabi ya ce a ta'ajabu da miji ya rake sa'id kuna mamakin sa'ad yana da kishi ne to ce ya rasulullahi ya cika kishi annabi yake wallahi inni la aghayru minhu annabi yake na cika kishi to namiji yana da kishi kwarai daga gaske akan matarsa duk yadda zaki kan hankalin na gida ya tashi kake kuskure ki bada kofa ko mi kankanta ta wanda zai sa mai gidanki kishin sai ya motso idan ya motso zai iya zargin ki akan abin da bai kamata ya zarge ki ba ke ce kika bada kofa ana bukata duk matakin da zaki dauka ki kare ki dauki wannan mataki ki kare ina fata an gane wannan abu na biyu ana so ki yi hakuri da mijinki ko kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa bane ki yi hakuri da kyansa sai daga cikin magabata ya auri mace kyakkyawa ranna suna zaune suna tari ya kalle ta kyakkyawa in sai fara komai na ta yana burge yace ke amarya kin san wani abu tace a yake ni da ke duniya aljanna ne an goyi na ta tike da ce ban gane mu duka ya aljanna ba yace kin gare shi kyakkyawa ce sai kware yace kuma Allah ya bani to sai na gode wa Allah Allah yake la in shakartum la azidan lakum zan tafi aljanna da yadda ke kuma ni ga da dan duku nuno Allah ya baki kuma kike hakuri sai kware yace inda ma yuwa fasajiru da ajrahum bi ghairi hisab ana so ki hakuri da kyawun mijinki gurgurin kan da Allah ya baki ki hakuri da shi abu na gaba ana so ki hakuri da talaucin miji wani lokaci mijinki yana cikin wadata wani lokaci yana cikin talauci kila a gidan haya kike abokan zamantakewa ku su suna da wadata amma mijinki talaka ne kai ki sai irin ce fanan da sauran suka shi ma sai yayi a tabbata da aka tsaya wa sauran sai an tsaya miki idan kike haka baki adalci ba duk dan abin da mijin ke kawo komai kankantarsa ki karba hannu bidiyo ki gode ki masa addu'a ki wasa abun ki yaba abun ki farganta abun ki ruwa kin ji dadi kin yi encourage din sa gobe in ya tafi abin da zai samu miki yake bukata ya sake samuwa abin da ake bukata ki kenan amma kare ki tilasta ki sai ya so miki abin da bai da hali idan kike haka wannan shi kadai zai iya kai ki wuta a lahira ke koyi da matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke koyi da matan sahabbai sahabi in ba a yi tuwo a gidanki ba saboda talauci matar ke ba mijin hakuri ba mijin ke ba matar hakuri ba matar ke ba ki hakuri tana ya abdullahi ittaqilla inna nasbiru ala al-ju walakin la nasbiru ala an-nar fa idza wajadta al-halala fatina bi fa in lam tajid al-halala ila al-harama fatruk warji ila baytik tana kaji tsoron Allah in ka samu halal ko ni kan ta kawo in baka samu halal ba sai haram za mu iya haƙura mu kwana da yunwa ka barta ka dawo amma ba za mu iya haƙuri mu zauna a wutar jahannama ba ana so ki karfafa wa mijin ki gwiwa wajen neman halal maza masa lamba sai ya samu miki abin da bai da halin kawowa wannan yana daga cikin abin da ke iya jawo ya je ya fada cikin neman haram ki ci haramun ki sha haramun ki haifi da ya ci haramun ya sha haramun gaba da ku ta dutar jahannama ranar tashin alkiyama yana daga abin da ake bukata ki nuna wa mai gida wato ainihin kauna da soyayya wannan yana daga abin da ke sa namiji ya kara kaunar matarsa miji ne fito ta waje akwai mata da yawa suna nan sun sha kwalliya akan hanya yana haduwa da su ke za ki ɗauki matakin da za ki rike shi gangan ba tare da ya ce ba wasu mataki za ki ɗauka mataki na farko tsafta da kwalliya a same shi da tsafta ɗakin shi a same shi kwaskwas gadon shi a same shi kwaskwas ke kanki a same shi kwaskwas yaran shi a same shi tsafta ana so ki zama yar kwalita abinda ake bukata ki zama kenan da wannan ne zaki iya rike mai gida gamgam idan mai gida yana tashi da safe karfe 8 yake zuwa office sai ba karfe 8 zaki tashi ba in bakwai yake tashi sai tashi tun karfe 6 kani ya farka kin shirya masa breakfast kin shirya masa ruwan wanka ke kuma kin sheka wanka kin sheka ado an dabe makeup kin kake dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa sai ki zo bakin gado ki zauna kina jira sanda zai farka daga bacci ka'ida ce tun da ka farka daga barci in ji malaman psychology abin da ka fara gani shi zai yi ne a kwakwalwarka a wannan ranar to ya zama ke ya fara gani in ya buɗe ido sai ki zama kin zauna an miki rijista a memory nashi ba za ki fita daga kwakwalwarka ba a ranar yana buɗe ido sai ganki kin sha kwalliya kina dan murmushi dau kamar daga sama kika sauko zaki ga ya runtsa idon sai dinka dan bude shi a hankali a hankali dai ga duniya ya ji ko aljanna idan wanka zai fara da kiki zaka shi inda zai yi wanka in an masa wanka ya dawo an shafa masa mai a kawo masa tufafin da kika ga ya dace shi ya kamata ya sa a wannan ranar ki tabbatar ya fito tsaf yadda kike bukata ki ganshi in akwai turare ki fesa mashi ki kai shi inda zai ci abinci ko shi kadai zai ci abinci ki bace shi kadai ki zauna kusa da shi kina dan masa tadi kina dan murmushi da fara to zai ci abincin da yawa kuma in ki kuskure abincin ba zai gane ba ko barkono yayi yawa sai dai zai gaba ya gina da alsa ya amma sai da yake ci abincin ba zai gane ba amma an kika bar shi kadai duk kuskuren da ke cikin abincin sai ya gano wannan kuskura a bisa wannan ki zauna kusa da shi kina masa ta'in kauna da soyayya yana cin abinci bayan ya gama in zai tafi kasuwa ki masa rakiya har zuwa zaure ki tsaye da shi ki masa addu'a Allah ya kare miki shi ya kai miki shi lafiya ya dawo miki shi lafiya Ina akwai hawaye na drama ma za ki yi duki wannan zai sa idan ya tafi kasuwa ko bota yake sani ke yake tunowa in harkar atamfa yake yana mika turmin atamfa ke yake tunowa hankalin sai dai ƙara kwanciya sai ya dawo gida saboda ya san akwai masoyiyarsa mai kaunarsa a cikin gida idan gidan ku babu ruwa an je wanka ta uku a rana ɗaya isa in akwai ruwa kina iya sau bakwai amma in babu ruwa kina iya sau uku ya isa ki yi wankan safe ki wankan rana sannan a yi wankan dare wanda nan kuma za a kula a daka sai an ga abin da ya ture buzu na wannan shi ne abin da yake da muhimmanci akwai abin da mata ba ku gane ba idan namiji yana da mata guda biyu namiji yana da mata guda biyu shari'a ta dora masa ya raba musu kwana kwana ɗaya ko kwana biyu amma me za a yi ɗakin idan ya shiga cikin ɗakin shari'a ba ta dora masa ya adalci akan wannan ba inda aka sa shi ya adalci wajen raba kwana nan kwana ɗaya nan kwana ɗaya ko nan kwana biyu nan kwana biyu to amma in na shiga cikin ɗakin me zan yi na shari'a ba ta sa ni ne adalci a wannan ba don Allah ya san ba zan iya ba idan wannan na yi fira da ta karfe goma sha biyu na dare ba ka'ida ne wannan sai na kai sha biyu na dare na yi fira da ita ba to wannan ta iya tadi kamin da zo ta da labaranta ta sanya da za ta yi mun hila ta ji hankali na aita tadi ba san san ta zan iya daukar tsawon lokaci na yi ba ita kuma wannan dindin ku yan labaran da zo da su sun kare to ya zai dole an fara gingiri kuma dole an fara gidi ba idan ya kwana a ɗakin wannan dan ya kwanta da ita ba kaida ne ya kwana a ɗakin wannan sai ya kwanta da ita ba ita wannan san da ya kwanta ya kwana a ɗakin ta ta sha ado ta yi kwalliya ga rangwada ga kwalita ga abubuwa na jan hankali bai san sannan sha'awarsa ta motsa ya kwanta tare da ita ba ita kuma wannan yadda ta fito daga kishin haka ta zo masa kan gado zanin ta nan albasa nan tattasai nan markade nan attaruhu nan hayaki nan tsidahu in ta tunkaro shi yana ji wani bala'i yana tunkaro shi yana matsawa baya kan gado tana ƙara matsowa yana matsawa in ya kai cikin bango ya ji bango ya tare shi sai fara annabi da za a samu da musibatu in ba sa ba sai fara tari da safe sai ya tashi da mura babu wanda ya dora masa sai ya kwanta rai ya tabbacin sa bai saba wa Allah ba kun gane wannan ya ku mata saboda haka ce kike yin sakaci da ki kika zauna kuma kina ta surutu idan yana wannan daki ina jin su ba su bacci har karfe kaza kaza kaza suna to ki dauki mataki mana abin da ya kamata ki dauka shi. ana so duk kokarin da zaki ki samu gurbi a cikin zuciyar mijinki ki yi kokari ki yi wannan baki saba wa Allah ba mutukar kin da hanyoyin da shari'a ta aje shari'a ta tsara saboda haka ana bukata ki zama mai kwalliya da tsafta a cikin gida ki zama mai nuna wa mai gida soyayya da kauna wannan yana daga cikin abin da ke ƙara sa kauna a zuciyar namiji abu na gaba ki zama wacce ta iya abinci iya is very very important kuna wasa da iyaye mata ƴaƴanku ku dauki matakin koya musu abinci kar ku bato da safe ta tafi boko da yamma islamiyya da daddare ibnu mas'ud da waye ajin hadda ba ta da lokacin koyi girki a kitchen wallahi in aure za ta samu matsala shi namiji idan ya aure mace da ya aure yarinya ta hada ta izo 20 amma ba ta iya abinci ba kare ya zama izo goma kawai ta haddace saurin izo goma daga farfesu zuwa tantakwashi zuwa dan wake da dan gauda da dambu da fate fate duk su tafi sauran ido goma aure bai da matsala namiji da dama mata za ta bata masa amma in ta yi abinci wajen cin abincin zai huce da ya fara loma dadin abincin ya ce talatu da amda Allah daga kusa to ai daga mai gida ranka ya bace dazu eh to kin sani ni ban yin fada sai ina da gaskiya kuma ina da saurin fushi to amma ina da saurin hucewa sai kara kai loba ta ji dadin abincin kawai ya sa ya huce amma in baki ya abinci ba kullun zaki rinka kona masa zuciya ne in yayi baki yana fargabanya za a iya zo da su cikin gida ba sani ba ko kun gane wannan ku koya wa ƴaƴan ku abinci akwai wani mutum mai kuɗi na miliyoniya ne amma matarsa ba ta yi abinci ba mafarkin ta kuma talaka ne matarsa ta yi girki kuka da wace za ta hada abin sai ba da fa'ida shi kuma ya kawo farfesu abin nan kaji da kilo na kifi na koda na hanta duk a banza ranar suna cin abinci sai mai kudin yake magana da makwabcinsa yake amma kai mata ka tana ban mamaki yake alhaji saboda me yace kaga kai ne talaka ne iya wake da dan magi ake hadawa amma take duniya ta yi gabai gabai yace amma ni kaga matata in kawo kaji ga kiran kifi ga na hanta ga na koda ga kawo dai ga kawo tel ga kawo tozo ga karafi ga ga ga yace amma duk haka idan ta niya a ce dai lokacin matarsa ta tasa ta fito da saje sai to in ne niya kuma sai kaka yace ita ma sai ta zakwai zakwai in tambayar ku tsakanin ku da Allah abin da ya niyya faɗa kenan yayi kuna ne ko bai kuna bane saboda haka ku dage ku koyi abin duk abincin da baki iya ba karki ji ganda karki ji tsoro yi kokari ki koyo abincin kar kuma ki yaudari kanki wai ke sakandare ne an sake ki kin dire wai a makaranta kai ke dafa abinci kuma kin cikin yayi dadi to sai kika dafa kika cikin kaji, kika ce yayi dadi kai ka rubuta tambayar kuma ka ansa kuma kace kashi? kai ne dalibin kai da examiner ai bai ba wani ya extra eh, zanna wani ne ya kamata ya zo ya ci a ce yayi dadi sannan wata kina abincin da kika da ɗan kaɗan ne bai wuce shinkafa gungumi ɗaya ba ana iya auren ki a gidan da mutum goma sha takwas suke jira ki sauke abincin ki tsaya ki koyi abinci bi ma'anar kalima yana daga abin da yake ƙara wa zamantakewa aure armashi abu na gaba da ke da muhimmanci ki koyi magana mata da dama ba su iya magana ba ana so ki koyi magana ita magana tana da ta'asiri kwarai da gaske idan namiji ya auri mata da ta iya magana ta iya tari za ta ga ko sallama ka mata a gida bai fitowa da wuri saboda in tana masa tari bai so ta yanke amma wanda bai yi tari ba in ta turo yaro sallama sai ya riga yaron fitowa saboda dama gidan ya ishe ta haka yana kokari ya za a yi fito da cikin gidan ne hafiya matar fir'auna da zai kace annabi Musa yana jariri kwarewa a wajen magana da shi kawai sai amfani da shawo kan fir'auna ya biya bukatarsa idan fir'auna da taurin kansa mace za ta shawo kansa saboda ta iya magana to me kuke zamani da mai gidanki wanda taurin kansa bai kai taurin kan fir'auna ba in har kina so ki shawo kansa abu ne mai sauki zama mai zaƙin baki ko yadda ake magana soyayya ko yadda ake magana da ke shiga zuciya in zaki faɗa wa mai gida magana ba haka kawai ake jibo ta ba ki zaɓo maganar, ki mata kwalliya ki rataya mata lu'u luu kanin ki nika wa mai gida harshen da ake magana da najira da shi ba irin harshen da ake magana da malam ko dan mai tada kunne ko ba shi bane shi mai gida ana so a yi magana muryar Allah kwasata a karere ya ta Allah kwasata da za ta ta ta'asiri tana shiga cikin zuciya yadda ake magana da mai gida kenan mu matsalar mu mai gida zai samu irin wannan muryar in za ta sai dan kunne to mai dan kunne shi za yi wannan muryar kaji tana ayya Muhammadu ayya kamar rajima wai tana wani kashe murya da mai dan kunne amma mai gida kuma ta rinka masa tsawa har azara tana motsi a cikin daki ta zama bala'i ko bata zama bala'i ba ta zama bala'i saboda haka wannan yana daga abin da yake ƙara dankon zumunta da soyayya a wajen aure in kuna so ku samu zamantakewa sannan idan har yanzu abin da ake bukata haƙƙi na gaba shine ki rinka lura da ƴaƴan shi mutum da ke da lura da yara kullum ya ta za ga su kwaskwas yaran gida za ta lura da su mai gida yana san irin wannan matar dukkan da yazo ya ga yaran cikin tsafta idan kai tafiya kwana biyu ba ta nan yaga duk gidan ya rikice masa yaga duk yaran sun canja da ta dawo yaga duk gidan ya dauki sai yara sun koma normal wallahi irin wannan mata da wuya namiji ya sake ta ko ya rabu da ita sai ya dawo da ita wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ki zama mai kokarin ibada ibada tana sa Allah ya sa mijinki ya kaunace ki a cikin zuciyarsa hafsa radiyallahu anha annabi da kansa ya taba sake ta Allah ya turo jibril yake ka fada wa annabi ya dawo da ita fa inna hasawama qawama tana yawan azumin nafila tana yawan sallar dare Allah yake ban yadda aka ke ta ba dawo da ita dole cikin gida wannan yana nuna miki ta'asirin da ibada take da shi zama mai karatun alqur'ani in mai gida bai nan kira da lokaci ɗan qur'ani ki karanta yawai ta tasbihi duk ranar juma'a samu lokaci ki zauna ki cewa annabi salati tunda ke baki zuwa kasuwa kina cikin gida samu damar yin sallar walha yi wa mai gidanki addu'a sai kiga Allah ya ƙara buɗa masa in akwai dan sabani a tsakanin ku sai kiga Allah madaukin sarki ya daidaita tsakanin ku albarkar ibada da kike yana daga haƙƙi da miji yake da shi a kanki ki yi hakuri da abokiyar zama in ya karo wata ya aure kun zama ku biyu babban magana dan sanda ya ga gawar soja kishiya kishiya da kishiya gwanda mutuwa inji matar bawuci kuma bala'in da ke faruwa ba ke shi shi yasa na taba gaya muku dukkanin maganar matan Hausa akan kishi ya kare saboda gaba da ita da zaman banza ƙarya kuke sun san sa ga ra'ayin uwar kishiya eh ada su turu bukui in jiwa in ji kishiyar mai doro ya nake iya da abin da yake karfin wuta in jiwa in ji kishiyar konanniya eh haka tara in jiwa da kishi kishiyar mai fageduwa duk dukkan da ya nufi ga ba kwasa ba ba ku da gaskiya uwar kishiya ta zama kaza wai uwar kishiya ta zama kaza da mu koyi addu'a Allah bai da ita mutum wai bukata ta biya ta ya nufi ga <laughs> ku saurara ku ji duk sanda kika dauki gaba da kishiya kika dora wa kanki to da Allah kike fada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kike fada abinda ake bukata kishiya kirke ta abokiyar sa ba Abdullahi ibn Ja'far cikin wa'azin da yayi wa Esther da zai kai ta dakin miji sai da yake mata iyyaki wal gira fa innaha miftahu salat wa iyyaki wal itab fa innahu yurisul bagaba wa alayki bil kahl fa innahu atyab fa innahu atyab zina fa innahu atyab zina wa atyab tibil ma yace ka shedin ki da kishi kishi mabudin saki ne duk matar da suka kishi ya sake ta wata mata haka take kishin bala'i ne da ita ita dai dole sai ta zauna ita kai a gidan miji dole ba dama a auro ta Allah ya ce auro to dan ne amma ta ta tada bala'i to menene ban yi a cikin gida da za a ce to menene me na gaza ba abin da kika gaza sunna ce ta Annabi Muhammadu ake so a dabbaka Annabi Muhammadu ne yake a kara inda Annabi Muhammadu zaki fada matsiya ce yake fito ne ki bayyana mana ni ba abin da ya ba haushi ba kenan ya wuro min yarinya karama baka ganta ba ana ke karamar yarinya ai ta dadin zama ke in zuwa kishi ya ba ta karama ko kishi ya ba ta karama annabi ya auro sauda bintu zama tana da tijuwa sai ya mata amarya wata ce amaryar Aisha radiyallahu anha ai shekara tara ta tare ga dattijuwa ga amarya ai shekara tara kuma suka zauna lafiya da wani dalili kuma wata kila mace kika jawo ka kada miki amarya dan wata saboda abar matsalolin ta ne ma zai sami mijin ya taro amarya buta ta kullu ana gobe ita a cikin gida ba ta tsafta ba ta kulliya sai an amarya ne kuma sai ta dauko dutsen goge kaushi a goge ayi kir ayi kunci da da kai kunci an banda a tsaye da kai a sabon cizo ko wanda ba sai sai da amarya ta zo kawai da ta sha ado ta sha kunci ta gyara kanta suna zaune kan tiri sita tare da amaryar sai shigo da ya kalle su sai ga shi amaryar sai ga shi ta ji amaryar kyau ya zo ya kalle ta ya shi yake ta bi a ce da ma haka kike kika sa na je na karo aure ban shirya ba kin cuce ni kin cuci kanki Allah ya isa kun ga yanzu wannan wata jawa mata kishiya kike ta jawa mata. wai ita ba za ta taba gyaruwa ba wai sai ta ji za a karo kishiya ne to a lokacin ne za a dauki akuya kai kasuwa a sayar a ɗabi kujeru da tebur a kai wa kafinta in sauri ka gyara matsiyaciyar saura sati biyu da iso a kai sabuwar buta ba ta miki sabuwar buta don Allah ba sai da zai karama saboda tsabar ki hankali shi kenan ta kirkiri bala'i ita amaryar in ba a yi sa'a ba ita ma kalin ta zo an shusa mata gaba da ita yanzu fa idan kana da mata a Sokoto a nan Sokoto kace za ka karo wata to in ba ta ake a ta ake sun sha sunna sun koshi ba to wallahi gaba ɗaya bokaye za su shiga haka ne ko ba haka bane ba ku an sabon ba duk kudin matan Sokoto bokaye yake karbewa kar ku ga ina gombe na san Sokoto in and out kudaden ko don bokaye yake tafiya da ake sabon boka ya zo tabbato to labarin yanzu zai fara yaduwa tsakanin mata ke ba kwan malami na ba Allah an ce yankan wuka yankan wuka a cikin tabbato abin da yake faruwa ke kawai ita wuri gida sai a zo a same shi billahi da zai tashi tsaye